DW dandalin matasa. Matasa masu sarauta a masarautar Kano sun jima suna ba da gudunmawa ta fannoni na rayuwa daban-daban, kuma galibinsu sun gada ne daga magabatansu. Da abin da aka ce an haife ka a ciki ka gada tun iyaye da kakanni ka taso ka gani dole akwai sha'awa na san abin. Ba shakka gado ne girman ɗa. da kuma uba ɗaya yake ado amma ba da riga ba. Na taso a gidan zarauta a matsayin matashi kuma ina saukar da kaina na ƙasa a wajen al'umma yaro da babba kowa na ni. ma gabanin naɗa irin waɗannan matasa sarautun iyayensu sun naƙalci fannoni masu yawa na raya al'adu. zan iya maka kamar naɗin gombe kamar na ringin kamar sokoto zazzau yadda kake so sosai in naɗa maka shi kamar haka. Naɗin rawani kenan wanda sunna ne kuma ginshiƙi a harkokin tafi da mulkin masarautun musulunci. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma barkanmu da saduwa a wani sabon shirin na dandalin matasa. Shirin da ya saba duba fannoni daban-daban na rayuwar matasa da kuma gudunmawar da suka saba bayarwa ga ci gaban rayuwarsu da mata al'umma baki ɗaya. Shirin na wannan makon zai duba gudunmawar matasa ne masu sarauta ga ci gaban al'adu musamman ma dai masarautar ƙasar kano da kuma yadda wasunsu suke amfani da sarautunsu wajen warware tarin matsalolin rayuwar matasan wannan zamani ni ne abdulrahman kabir zan gabatar muku da shirin sarautar ɗan amar da ɗan darman manyan sarautu ne na hakinci a kano ɗan darman alhaji bello ado bayero don yana kan ganiyar samartaka yake cuɗanya da jama'a har ya zama hakimi da sarautar santaraki a gundumar kunci daga bisani kuma ya koma kura da sarautar ɗan darman gogewarsa a siyasa da sarauta sun sa ya nakalci mu'amala da sanin darajar ɗan adam allah ne ya halicce ni haka da son jama'a kowane irin yanayi suke babba da yaro mai matsayi da wanda bai kai ni ba da wanda ya kai ni ina shiga cikin talakawa ina shiga cikin attajirai ina shiga cikin 'yan kasuwa ina shiga cikin har kiristoci wanda ba addinin mu ɗaya da su ba ina shiga cikin ƙabilu wanda ba hausa fulani ba ne kuma ina saukar da kaina ƙasa a wajen al'umma yaro da babba kowa na ne shi ma dai dan amar alhaji aliyu harazimi a matsayinsa na gogaggen mai sarauta yakan jibanci al'amuran jama'a da matukar sha'awa da kuma jajircewa a matsayinsa na dattijo a yanzu ya naɗa 'ya'yansa sarautu daban-daban mu'azzam aliyu harazimi sarkin dawakin dan amar mai kula da dawakai da kuma kayan hawa sai murtala aliyu harazimi mai kula da harkokin ofishin hakimi da kuma dangantakar ofishin da masarauta ganin cewa da na gaba ne ake iya gane zurfin ruwa na nemi jin abin da ya fi baiwa mu'azzam sarkin dawakin dan amar sha'awa a salon mulkin mahaifinsa abin da ya fi bayan sha'awa a tsarin sarautarsa irin ƙoƙarinsa da jajircewarsa a kan al'ummarsa na doguwa komai dare komai rana komai sanyi komai zafi duk lokacin da aka neme shi akan wani abu ko wata matsala tsakanin talakawansa zai shiga duk lungun waje zai shiga in inda mota za ta shiga ne zai shiga in inda ma mota ba za ta shiga ba ne a doki za a shiga zai hau doki ya je hau wajen wannan abin yana birge ni irin yadda yake kula da al'ummarsa to ashe tsarin sarauta a kano tsari dai na san jama'a to amma me yasa wasu suke wa tsarin kuskuren fahimta cewa tsarin ya sha bamban da na sauran masarautu na farko dai akwai kasaita sannan kuma ga son nuna isa mutala aliyu harazimi muƙaddas na ɗan amur ya ce eh haka tsarin yake don kuwa rubutacce ne kano ne suke da kundi na tsari na sarauta shehu almagili ya rubuta masu tsare-tsare da abubuwa wanda masarauta take kai tun lokacin sarkin kano muhammadu rumfa har yanzu wannan tsari ta masarautar kano take bi shi sa masarautar kano ta sha bamban da kowace masarauta a arewacin Najeriya. To, waɗanne irin abubuwa ne suka bambanta tsarin masarautar Kano da sauran masarautu? Dole sarki ya zama yana kawwamewa sarki zai zauna a karaga ba zai magana ba a fada sarki zai zaman harɗe sannan da abubuwa na al'ada waɗanda sarki ba zai yi ba in yana zaune a fagaci. a matsayinsu na matasa duka waɗannan masu sarauta ɗan darman hakimin masarautar ƙasar kano da kuma sarkin dawaki da muƙaddas hakiman ɗan amar suna da matuƙar kishin 'yan uwansu matasa da al'adu na iyaye da kakanni da suka gada ɗan darman alhaji bello ado bayero ya tuna baya a wani yunƙuri da yi na canza salon tunanin matasan kura na tar da wata ƙungiya ta matasa idan suka je suka dawo daga noma sukan zauna su shi kafa wata majalisi na shan shayi kuma a nan ake ta maganganu da masu kyau da marasa kyau a wannan waje na majalisi da daddare tun da yamma haddare dare saboda haka suka zo suka gaishe ni na yi masa sarkin shayi saboda samu haɗin kan matasa kuma janyo matasa cikin gidan sarauta cikin gidan hakimi ofishin hakimi in haɗa kai da su in ji menene damuwar matasa haka kuwa aka yi don kuwa ɗan darman sai da na ƙalci ciki da bai na matsalolin matasan kura da kuma yadda ya kamata ya bi ya magance su su waye suka kasa ci gaba da karatunsu bayan sun gama sakandare suna neman tallafi su waye bayan sun gama karatu ba su samu aiki ba su wane ne suke da sana'a da suke da buƙatar tallafi a kan sana'arsu su waye suke shaye-shaye ya za a yi waɗanda suke shaye-shaye a haɗu a gabatarwa da gwamnati ƙorafi-ƙorafi da koke-koken yanayin yadda za a canza su su zama mutane na gari nagartattu a cikin al'umma ta fannin raya al'adu ma matasan sun taka rawar gani don kuwa riko da al'adun ne jigon tarbiyyar da hakiman ɗan amar suka samu daga lokacin da mahaifinsu ya fara ba su horo kan harkokin sarauta a cewar ɗaya daga cikinsu ma'azzam aliyu harazumi. zamani yana juyawa da abubuwa daban-daban to amma tsayawa akan lallai akan al'ada yadda take da abin da ka san sabawa ne na al'ada to hakimi baya son ka yi shi to ina tabbata in dai har muka dage akan wannan tsare al'adar to za ka iya bada kowace irin gudunmawa kuma babu abin da zai zo maka wanda zai gagare ka nadin rawani yana daga cikin muhimman al'adun sarauta wanda a matsayin sarkin dawakin dan amar matashi yana daga cikin abubuwan raya al'adu da ya nakalta tunda abu ne ya haife ka ka tashi a cikin abin to gaskiya zan iya cewa ina son abin tunda kusan yanzu kusan kowa ma da zai hau a gida zan ce kusan ni nake musu nadi wani zan nada masa a kansa wani kuma ni a kaina ma zan nada masa a wannan zamani dai al'adun hausawa da dama suna bacewa muƙaddas na ɗan amar yana ganin lokaci yayi da matasa za su ƙara kusantar masarautarsu. saboda halin da ake ciki a yanzu dole ne matasa su san me masarauta take ciki su shiga al'amura na sarauta da na abin da ya shafi harkokin al'umma. Dukkan nasarorin da waɗannan matasa masu sarauta suka samu ta fannoni na al'adu da zamantakewa da gudunmawar magabata suka samu da kuma taimakonsu. Dan Darman ya tuna da nasiha irin ta babban uba marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Kullum ko wani abu zan yi sai na zauna ni kaɗai na tantance cewa a cikin abubuwan da mahaifina ya kori da wannan ya yi daidai da abin da idan na yi ban saba ba ko na saba. Har ma matasa ba da shirin da ku an tsara. sauraro da wannan tsaraba ta gudunmawar matasa masu sarauta a gidan dabo. Shirin na dandalin matasa na wannan makon ya kammala. A madadin sashin Hausa na DW. Abdulrahman Kabir ke mana fatan alheri daga Kano. Eh,